maganar da nake yi shine lokacin da naga ga bidiyon safara'u da ta yi a bbc ni ban ji ta ba kallanta nake ina kallon yadda take magana shin ni tambayan da nake da shi entertainment industry ba ta da wani room for punishment ne sai dai a ce an kore ka gaba ɗaya system ɗin kamar ba a san babu counseling ba a masa health ba yanzu yarinya ta yi kuskure kun kore ta kaddara ta je ta fara shaye-shaye ne kaddara a wannan eh, eh, eh, face din da take da shi na shaye-shaye ta je ta kashe kanta shin laifin wane ne shi muka fara magana da kai na ce maka ni fa a yanda na ɗauka ban san ko kowa haka ya ɗauki industry ba but ni na ɗauka a yanda industry yake kawai gida ne ɗaki ne buɗe in shiga in na yi dare babana ya ce me yasa kika yi dare ka gane so in kin a ce dan me kika yi kaza a cikin gidan dan me za a idan ya kore ni yanzu inda zan shiga shine duniya to haka industry take in aka kore ki yanzu kawai zaka ji rayuwanka ne saboda an tsayar maka da abu to me za ka yi shi yasa ni nake alakanta da waɗannan kore-koren da ake yi halayen da mutane suke shiga in an kore da laifi masu koren nake ba laifi maganan gaskiya shin ba za ka kira ka ne a ce kaza da kaza ko ko ba a ɗauke ka a matsayin ɗa ba ne. tambayan kenan abin da ya faru da safarawo mun ji ya faru da ita whether intentional ne ko ba intentional ba ne approach ɗin da aka yi gaskiya was totally wrong saboda mutum ce dole za ta je ta shiga cikin wani hali which obviously daga magananta da take yi daga magananta da take yi zaka gane cewa wani abu yana damunta ida koran da aka mata yana damunta ko kuma tana cikin wani damuwa in ka zauna ka kalli maganganunta duk zaka ga haka sosai idan ba oke mukaddara wani ne ya yi abin ba ita ba kuma aka ɗau laifin aka ɗora mata kuma aka ce ki tafi aka kyare ta aka ce ki tafi wannan magana na magana ne based on experience Allah ya so ni ba irin mutum bane da ni kusan so nawa aka kore ni amma ba na tunanin ko guda ɗaya taɓa taɓa ni sai dai an yi kawai in yi dariya tun a shekarun baya kenan da suka wuce balantana yanzu dan ninawa approach din ba zai zama haka ba mental health din nan da ake wasa da shi is very important ko muna so ko ba masu safara na dealing da mental health ko muna so ko ba masu amma ba ba ma gani ba a gani gobe in wani ya kwatanta mistake din da kamar yanda ka aka ka ce again an sake koran wata ban ma sani ba za a karshe ki tafi ki tafi ki tafi shin ita ba ya bace ni ba ya bane babu manya ne babu wanda zai kira ya ce kaza ba daidai ba ne sai dai waɗanda suke wurin ma baka san su ba baka san daga ina suke ita ina zaka san su kamar ni yanzu da aka ce an kore ni na farko sanda aka ce an fara kora na na farko ban ma san su ba suka kore ni ba shine lokaci na farko da na fara sanin wai akwai masu kora daidai kenan